kazalika ya bara'atu aini na yi zaton tun sallamar da ji kana kwadawa a kofar gida leda ce baka tab ka ciko ta da kayan abinci ka zo ashe haka yadda ka tafi haka ka dawo zigirgir tsiran kabo gaskiya aboki na ko wallahi ka ci ni da buguzin duk kallon da nake yi ma wallahi sai ni kan fone ba komai ƙarya ce kawai <laughs> akwai aure ko babu eh a malam bani da aure to alhamdulillah alhamdulillah ala zalika ai ba ni ne mai kuɗin ba babana ne mai kuɗi ah, eh badda abinka an kai da kaya duk mallakar wuya ne kuma gaskiya ne kuma gaskiya duk abin da nake so ma yana Allah a kwarai ko yana mun ta abin da mun ji lugudan wa'azi karshen ta akan mu za a tsaya sauke Qur'ani yau da dalailul khairati kin ga yasa nake ƙara zan ki fa kina dora ni akan hanya inda za ta bullar da mu amma in dan ta baba za a ba ai kullun ana nan a dinkima a cikin gida Thank you. mutane tun ɗazu sai wani ɓurintu kake wa mutane ina cikin ɗaki abinci na nike nema kuma na ga kwanan da ake ajiye abincin ma ba a zuba a ciki yana ɗaki ne au akwai kana tunanin da aka ce maka ba za ka ci abincin ba za ka ci <laughs> lallai yaro ka yi kuskure ai tun da aka ce ba za ka ci nan ba ba za ka ci ba yawwa to ba ma dai wannan ba dama ina so mu yi wata magana tsakanina da ni da ke da yanzu in na tayo kuma na san za ki fi fahimta ta da wuri maganar jarin da baba ya baki na tuya awara ya kamata ki je ki ci gaba da tuya awara ki domin tuya awara nan ba karamin rufa mana asiri yake a gidan nan ba ki zauna har Allah ya kawo miki mijin da zaki aure yanzu kin ga daina tuya auren nan da kika yi ya sa yanzu an nemi abin da za a ci a gidan nan ma an rasa sannan idan kika zauna a nan din Allah zai kawo miki mijinki na gaskiya ba wai wannan hanyar karerayen da kika ba dakata dakata dakata ni ba ta ne kaman wa'azi ba kai ka zama malamin cikin gida ko to ka rike wa'azinka baba yana can masallaci ya tara mutane yana musu wa'azi to in tambaye ka kana tunanin duk mutanen da yake tarawa dukansu ne za su shiryu kai ka zo dan karami da kai a cikin gida zaka zo ka ce zaka ringa ma mutane wani wa'azi to ka rike wa'azinka kawai idan zaka yi biyayya ka zo ka yi biyayya idan kuma ba za ka yi ba shikenan duk ba wannan ba ina dai fatan ba jarin aure kika dauke kika je kika siyo wannan kayan kyalkyalan ba hmm, lallai ma yaron nan to ga baki ɗaya jarin aure da baba ya bayar nawa yake ya fi na sayo da zan shafa kwana biyar ta ƙare kawai yanda na ce maka ka yi biyayya ka zo ka yi biyayya idan kuma ba za ka yi ba sai ka yi ta zama kawai ni abin da na gaya maka ni da yanzu sai dai in ce Allah Ubangiji ya dawo da ke kan hanya ma madaidaiciya. Au ba za ka yi biyayya ba? Babu ne a cikin wata. Au ka gwammace kai ta zama baka ci abincin ba. Wannan ya fi yau. Ai kuwa ba za ka ci abincin ba. Na'am, ina jinki. abin da ya sa na ce dama so nake yi wata shawara da kai na'am tunda kaga dama na ce maka idan ka zo zan faɗa maka tunda mun zauna mun yi shawara da kai akan sana'a oh. na ce to me zai hana tunda dama tun farko a gidanmu na iya rangada wa yara kitso sai in rika yin sana'a ta ta kitso ma a nan gidan ai ba wani abu ko kitso bara'atu eh. fi dari a cikin gidana to da ina zan yi qala ma'azallah ba za a yi wannan iya shegen a gidana ba ta yaya bayan muna ji irin abubuwan da suke faruwa ki mai da gidana dandalin baɗala ana tara mateku ya zama dandalin gulmace-gulmace ƙarshe a kai ga faɗace-faɗace ba a gidana ba yanzu saboda Allah saboda na ce zan rika sana'ar kitso a cikin gidan nan sai ka ce mun zan tara mutane mata mai da shi dandali akan cin me to me zan rika yin ba sana'ar kitson ba a'a me abin yi kenan to idan ba sana'a kitsan zan yi ba kai da kake tara mata a shago kuma kai ba a ce maka haka ba sai kai zaka ce da wanda su zo cikin gida gida na a rufe subhanallah bara'ati ya kamata ki gane ni mata da nake ainihin tarawa suke zuwa ainihin wato makani na suna zuwa ne da ainihin kyakkyawar manufa kuma mutane ne kawwamen mu ba irin wa'annan da za ki tara kowane irin tarkace ba to me zan rika yin ba sana'a kitsan ba bara'atu a dai nemi wata sana'a amma ba ta sana'ar da za a rinka tara matattaki a gidana ba sana'ar nan da zan yi ta kitso ba sana'a bace wacce zan je in saro wata ran a ce an faɗi wata ran a ce ba kuɗin sana'a ce a jini na ni zan rika yi kaga ina dan tarawa ina dan samu wata rana sai in ja mana jari ko ba haka bane ba ko la la la la la la la na san nufinka dama kar in tara mata a cikin gidan nan Ƴan mata matan yaran da kake bi su zo su tona maka asiri a cikin gidanka subhanallah shine baka so subhanallah bara'atu ba za ki ainihin wato kyautata min zato ba ina matuƙar mamaki al'amura suna ainihin dugun zamani mata ko da suke zuwa ainihin wajena mutanen kirki musulmatin muminatin qanitatin suna zuwa da kyawawan lafuzza amma iyalina ki rinka ainihin furta munanan kalamai a kaina to su ba dole su tausasa lufuzan su ba a kanka saboda gani suke Allah kusa ne kai ai dole su yi subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ke barazanar ki damuwar ki yan kuɗaɗe da ba sa giftawa ta hannun ki ashe ka gane shine mana to insha Allah Allah ya kusa kawo ƙarshen al'amarin ubangiji ya kawo insha Allah yanzu dai amma ba za a yi wannan sana'a a gidana domin ba zai yi a mai da gidana dandalin ainihin wato tara ainihin gayya ta fitina ba eh alhamdulillah in dai dai yan kuɗaɗe ne da za a ainihin yi tasarrufi ga wannan eh. ɗari biyar yanzu a kan ɗari biyar kake ta wannan sababbin kai ko kunya ma baka ji la ilaha illallah Allah na ɗauka daga karkace ka daɗa ƙwambarewa na ɗauka za ka zaro dubu biyar. Bara'atu ba za ki gode ba, Allah bai yaushe ban da ki ganta. Haka ne. In ce da hamsin da ashirin da talatin ake kawowa. yau Allah ya an kawo da gwabu gwabi amma kina raina ba ni ai raba mugu da makami ibada ne ba ni su biya ni ne ainihin wato mugu a ni ban faɗa ba Bara bara'atu ban san yaushe kanki zai ɗau saiti ba ba ba a saita nake ba Allahumma ya hadiki farin ciki kamar me ke yan nan meri meri da karama ni insha da Allah hmm. Hmm. ai da riki mama ki wani abu ai fitar da nai na haɗu da wani mai kuɗi dan masu da shi ina tafiya ya biyo ni ke kin ga kyau ga fari ga kuɗi ga ilimi eh, in gaya mishi sai da ya biyo ni hannun lungun ana kallo na a mota bai gane eh. ki ce an fara abin da nake so din kenan in ga ana sa ido ana kallon ki kin zo kin bude mota kin fita fariya ta dawo eh. Allah fa muke gayawa in mun tsaya din mama kin san wani abin mamaki muka zo da shi ya ce shi yanzu ya ce zai bani waya sannan kuma zai canja mana wannan gidan da muke ciki zai kai mu gidan masu kuɗi sannan in gaya muke ce yana so na sosai da sosai ce ina maman take ya ce zan zo in ba ta ita ma kuɗinta daban <laughs> ke ba fa dan ma ina tunanin makota kasu ce lokaci yayi ba eh. da sai na buɗe hancin nan na kwarara guda zabgegiya a unguwan nan mama buɗa ki buɗa lokaci ne ki san me ni fa yanzu kin har na fara dirgan lokacin ranar da zai dawo na ka guya dawo kin ga a san ai irin wayannan ba a nuna musu kwaɗayin a fili ai a hankali za mu rinka tatsa a hankali a hankali sai mun ga ya hannu ai ba ma so ya gane da wuri bi shi a hankali zai shigo hannu ne yadda muke so fa amma kin san me eh. kin san wannan abin da ke gani hmm. ni fa idan yaron nan ya tsaya muka tabbatar an kama shi a hannu eh. abin nan zai yiwu da gaske ne hmm. to kin san me hmm. wallahi in aka ce an ga kalla a kofar gidan nan sai na sa an ci mutuncin shi an wulakanta min shi Allah mama har raina ya ɓaci a ke kin kira min wannan mu sai in ji gaba ɗaya amai nake da Allah kwantar da hankalinki ai in kika ji na ce kalla ai akan dole nake faɗa kalla a cikin gidan nan ke kin san ai lokacin shi ya wuce ai da na faɗi kalla oh. hango min dan masu kuɗi ki kallo fuskar shi Allah na ki ya gigice faɗi yake ai ni ba ke ban san a nan unguwar kike ba duk da dai ban taɓa shigowa ba amma fa kin mun to ke da Allah ke ban da abinki eh. ai a cikin ƴaƴan masu kuɗin duk fa buge ne duk a ki suka kyau ai mu alhamdulillahi talakawa ne amma akwai iri Baba yarinya to ba dole ya biyo ki ba? Oh, ya zagaya a cikin irin nashi bai ga irin ki ba. Ya sa <laughs> <laughs> sai ka ci wanda aka ce ki je ki ɗauko bulo komai ba za a yi ma alhaji dama maganar abinci ne na dudduba sto ban ga abin da zan ci ba Dala, Allah sadiya ban gane yaren da kike ba abinci ne babu a gidan koko menene haka zaki ce kin duba baki ga abin da zaki ci ba Alhaji ni gaskiya na gaji da cin abu daya ai ta maimaita abu daya ni na gaji da cin shinkafa ai ba shinkafa ce kadai nake da ita a gidan nan ba duk tarin abincin da yake cikin sto din nan ki zo kina mun magana shinkafa mm akwai akwai taliya ina jin bai fi ma a katan bai fi ma guda biyar ko shida na taba ba akwai makaroni har ke ma akwai ina jin ya kai kwano shida amma dai ni na dudduba sto din ban ga abin da imin ba ke ba za ki dafa doya ki ci ba doya ko ki fatanta ko ki soya ta ko ki doya da miya duk ba za ki iya ba doya sai ka ci wata biya ko gwari gaskiya ne bai kamata ba to amma ke ba za ki ba da akwai kuskus ba kashi kuskus ai yana ɗaya daga cikin abin da ba choice ina bane ba kawai a cikin abinci to to shikenan to da Allah sadiya da Allah ina neman wata alfarma kwaya ɗaya a wajenki to Allah tunda duk wani tarin abincin da yake gidan nan babu wanda zaki iya ci wani kin gaji da cinsa wani kuma zai bata miki ciki kuma gaskiya ni ma ba zan goyi bayan abin da zai bata miki ciki ba amma da Allah da annabi ni dai na san da attajiran da yake garin nan da malaman da suke garin nan da duk wani ko basarake ne wannan dai abinci cika da na jero su ina jin dai shine dai abinci dai mafi kusan sauki ko kuma ce mafi ala a gidajen kowane mutum to amma tunda ba kya so da Allah ina son ki gaya mun abin da kika fi saba da shi a gidanku wanda kika aka kiwata ki da shi watakila kin fi saba da shi shine babu a gidan nan sai a nemo shi a ba wannan maganar wace ba kawai so nake dai idan ka fita ka siyo min pizza ka siyo min ice cream mai sanyi da lemon pizza da ai pizza ya ki tafi zaria zaria kuma eh to ai daga pz ta zaria aka samu pizza kinga karshen karshen dai pizza kenan ko ke sadiya kina fa raina min hankali da yawa kina raina min hankali da yawa duk yan watannin da kika yi kin canza kin yi kyau saboda iya kiwo da abubuwa da tare miki amma ke kin kike godewa Allah ko yo ai dama ni da ka aure ni bulbul ka auro ni me ba na ce a cikin gidanmu bulbul ka auro ni to wallahi tallahi bari in gaya miki wani abu yau ni tuwon masara nake sha'awa dan na fita yanzu kantin dan bala zan sa ya turo garin masara shi zaki mana tuwon masara miya in kika saki kika yi wata miya ba ta kuka ba to ni da ke ne idan na ci tuwon masara Allah ya tsine min wallahi tallahi ba zan ci tuwo ba ni a cikin abinci ma yana ɗaya daga cikin abin da bana so sannan ka ce min wani wa'in tuwo tuwo ma miyar kuka wallahi ba zan ci ba kaga wallahi tallahi ka kawo ma wallahi tattarawa zan yi in kai wa makota kyautar masarar wani irin tuwo to yanzu ke sadiya masarar ce ba a saba da ita ba komi hmm? ca nake a gida idan muna zance da ke a soro kafa kirenan hankali ina jin fa ƙanshi na tun idan ana gasa shi a cikin gidanku kin ga ko duk gidan da aka san darajar a citinmu to an san darajar dawa an san darajar gero an kuma san darajar masara tumu fa kace warai kwa a'a gona ce to ni wallahi bari in gaya maka ni tsakaniya da masara wallahi sai ga sashiya ni babu wani zancen tuwo tuwo <laughs> eh anan ba eh anan na yadda anan gidan ba nan tuwo bace ba amma ke wallahi kowa duk duniya ma an ban sani ba ina son in gaya wa duniya cewar ba abin da kika rayu da shi wanda ya wuce abincin mu da kakanninmu abinci mafi daraja wanda da kin haƙura da kika zo nan gidan ma kin dawwama akan wannan abincin irin wannan cututtukan a ce yau suga yana damun ki a yau a ce hawan jini ya kama ki ko koda na ciwo duk da ba za ki same su ba ƙarya ta sa kun watsar da tuwon dawa kun watsar da tuwon gero kun baranta na masara mm. wai ke za ki ce mu wai ke ba ki san masara ba wai ke da masara sai dai ki ganta a gashi to ai ba ke ce ki ga masara a gasa ba masarar ce za ta ganki a gashi wallahi Allah ina gaya miki ni gaskiya kakka wulakanta mana gidanmu ni gaskiya ba na son wulakanci ni kawai ni magana ne maka yau abincin da ke cikin gidan nan bai mun ba ke kika ke kika taɓa masara ni ko duk wanda zai taɓa masara billahi lazi la illa sai da karfi na ya kare dan mun ga amfanin masara a baya yanzu kuma mun ga take jan mutane by choice ina bane ni na dudduba so duk na zaga ni ban ga abin da imin ba shi yasa yau nace maka ka siyo min pizza ka siyo min askirin mai sanyi ka siyo min lemo ai zaman amana ya wuce ko'ina, kafin a ranar da aka ɗaura mana aure sai da aka ce sai na yarda da cinki da shanki da biya miki bukata daidai gwargwado saboda haka abin da yake bukata ai shi ya kamata a yi ba dai pizza ba ce eh. ki yi min text a waya ko bayan na fita ne ma karin ma manta za a za a kama ki ni ma yanzu yanzu a'a sai na fita kaga ma fa kaga wayannan din na fara kukkuje ta karbi ka gani karbi ka gani me faru kaga na dan fara jefar da ita wata zaka sauya mu eh to yanzu bari a gama kafi za din tukun eh bari a gama kafi za din zo za ka ga zaman ki za ka kafi za gashi nan kan muna ta sha ke ni kan har yanzu ba ke kira jisar barin gida ba ne <laughs> to ni kaina ina wannan shawara ina wannan shawara amma fa ina ganin na dan samu madafa Allah ha ne ta tabbata zan miki bayani shi yasa nake yin ki <laughs> ya dai fi wallahi to kin ga dai wancan dai ba dama koma gidan shi tunda suke uku ne rigiska kuma duk ya birkice na gaya miki billahi lazi kin gan shi ne da zuma faro kura yake san farar kura ya tare ni a labarin mutumin ne in ce lafiya tana nan luwai gajen haƙuri ya sa da gigin kuɗi ka je ka ranta mata igiya uku cir ya sa gara sai da ta cinye shi tas hankalinsu ya kwanta yanzu dai an fita ya kamata a nema ciki zan yi aure insha Allah na samu wata hanya Allah ha very soon zan yi aure <laughs> ya dai fi wallahi kin san an ce miki fa auren fari fa kowa zaki aura fa sai ki rika tuna mijin nan ba wallahi dole ne ah, wallahi wannan ka akwai wannan gaskiya shi abu inda aka ce miki na fari ne da shi ake ji hmm. sai kuma ana yi ana haƙuri mutumin naki ne fa ni kuma da ya taso ya in an tayo amma yanzu fa gaskiya zan canja taku zan canja taku fa idan ya taso zan rika lub ko da dai ke dai akwai bayani sai daga baya yanzu kan ba kya buƙatar a miki faɗa ya zaman gida ya koya miki hankali kai ma tashin asuban nan in na in nayi sallah gidan nan ni nake haɗa ma kowa abincin kare <laughs> sai an sa ki wanke gini ma A'a ba ki da laifi ki dai kokari ki tattara ki koma ai na ga miki fa na samu to me yasa yana ki dan lallaba wurin dadi ya ki fita ido da dadin nan fita ido na da shi ni da auren malam namiji ba malami ne namiji wallahi an sai koya min hijabi da niqabi kin san ko ba jura ba ba dadin saka da hijabi sallah kin tsakanin da hijabi sallah ni ban san ma yadin nan hijaban nawa ake sayarwa ba ba yaji ya rike ki gamu ko wata sana'a da ake a gidan nan ne bayan awara? ai ta ce Allah ya sa wa albarka malam dole ne a bincike a faɗi cewa gerte da gerte ne ko mun sarkin da ya zama jarin auren nan yanzu nawa ne nawa ake samu in haɗa shi da wannan hidimar da naga ana yi a ci kawai a rufa dai da buzuwar mata malami ta yi cikin shi gaskiya mariya ba zan taɓa yadda da abin da ke mun ba yau a ce an ganki da wannan saurayi gobe a ce an ganki da wannan saurayi rannan fata aka yi min har motar wani saurayi a ganki shiga zuciya wato tana da ainihin zaɓin irin mijin da ake da bukata A'a ah, to malam ni yanzu ko kai ka ce min. Subhanallah ni da kai na yar uwa. Ah, amma da kowa. Eh, wannan ai magana ina ni ina gundume biyar hajiya kamar ki. A ah, to ni yanzu na wani zaɓi. Ai babu macen da tafi ƙarfin namiji. Ni yanzu ba matsala in dai za ka yi ka shirya to ba matsala ina sauraron ka. Ai ni gonan da jifi ba malam ba a ɗaura auren nan.